to assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa bada assalamu alaikum wa rahmatullah to mu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin littafin muqawimatul bait as-sa'id littafin da aka wallafa domin sanar da mutane musamman ma'aurata ga hanyoyin da za su bi gidajen su zamanto gidaje ababen sha'awa gidajen da za a ji daɗin rayuwa a cikinsu gidajen da kowa zai so a ce ina da alaka da gidan alaka ta kusa ko ta nesa a ce shi ɗan gidan ne alaka ta kusa kenan alaka kamar ta nesa zai samu aure a gidan ko a auro daga gidansa a kawo gidan an gane mun ji abubuwa guda sha biyu da mala ya ce duk gidan da aka tsara waɗannan abubuwa guda sha biyu allah ya yarda gidan zai zama gida abin misali abin sha'awa to kuma sai ke mana tilawar bitar waɗansu kuma halaye da ɗabi'u da in an same su a gida to duk gidan da aka samu irin waɗannan abubuwan a cikinsu to wannan gidan kuma zai rushe mun ji abu na farko shine rashin kan gado wajen mu'amala da waya ko social media abu na biyu wasa da sabon Allah a dinga sabon Allah ba a damu ba abu na uku shine shigowar wasu daga waje dangin miji ko dangin mata ko kawaye ko abokai domin ainihin a cikin abin da ya shafi matsalolin gidan wannan gidan abu na hudu shine izama to ba ta da godiyar Allah ba ta da wadatuwa ko godiya ga abin da mijinta ikawo mata shine abin da Allah ya hore mata to waɗannan suna rusa gidan aure to abu na biyar shine bala yace at-tadkhin wal muhaddarat wal khumur shine shan kayan mai taba kamar wiwi ko taba ma haka cigarette da al-mukhaddarat da su ake amfani da su don kawar da hankali da wasu ruwaye kamar irin kayan irin su tramor kayan magunguna da ake sha irin lin-lin da ake da su domin su kawar da hankali walhumur da giya wanda ake sha giya ko ta zamani ko giya irin ta gargajiya barasa abin da zai baku mamaki yanzu wani bincike fa da yake bayyana yanzu mashaya wiwi mata mashaya wiwi sun kai kaso ɗaya da rabi a cikin hudu na masu shan wiwi kaso ɗaya da rabi cikin hudu wato rabi kawai rage a 50-50 tsakaninsu da maza mashaya wiwi amma abin ma takaici abin mamaki a bangaren irin waɗannan muhaddarat ƙwayoyi da irin waɗannan kayan magunguna da ake sha saboda kawar da hankali da allura da ake yi to shi kuma kaso uku cikin biyar mata ne suke kaso uku cikin biyar mata ne suke akwai wasu yara da wani lokaci an kai tumame a kano a wata unguwa aka kamo su 'yan mata ne ta ce a rana tana shan kwalabar tramol tara kwalaba tara a lokacin na duk kowace kwalaba ko naira dubu biyar ne saboda abin ya faru shekara ta dubu biyu da sha ɗaya. na jin dubu biyar kullum za ta shafa labatara da ake tambaya ta to ya ake kike samu samarinta ne da suke lalata da ita kowa sai kawo abin akwai tashin hankali jama'a idan mace ta zama 'yar magaru ta zama mai shaye-shayen kayan maye al'umma ina ta dosa Allah ya tsawo inna Allah subhanahu ما حرم شيئا إلا وفيه من الأضرار الشيء wani abu da Allah yake haramtawa Fate abin akwai cutarwa mai yawa a cikinsa alimal insanu shay'an wa khafi alayhi ashiya mutum ya san wani abin daga cikin cutarwar amma da yawa abubuwan ma da suke cutarwa bai san su ba fa hal tadkhinu min at-tayyibati am min am al-khawa'is shin wannan kayan shaye-shayen kayan eh, eh, abin nan irin su taba din shin na daga cikin dadadan abubuwa ko suna daga cikin gurbatattu na haram hal yazidu al-mal aw yanqusu shin waɗannan taba din da kayan shaye-shaye suna ƙara dukiyar mutum ne ko suna toye masa dukiya hal tazdadu sihhatuhu wa quwwatuhu am shin karfinsa ne yake karuwa lafiyarsa tana karuwa dalilin shan taba ko shan wiwi ko kuwa raguwa karfinsa yake da hankalinsa hal eh, dararuhu muktasilun alaihi am annahu mutajawizun ila alghayr shin cutarwar wannan shan taba din ina takaitawa akan mai sha ne kadai ko ko a ina cutar da wani yanzu kun zabi da bincike nuna ba idan mutum yana shan taba wani yana shakar hayakin shi wancan da yake shakar ya fi cutu a kansu shi da yake yanzu duk mutanen da mutum wani ya kunna taba suka shaka suka ji basu daɗi ba suka ce Allah ya isa zai yi musu ya ba su hakuri to ne abin da ya fi bani mamaki da harkar taba jama'a su kansu waɗanda suke siyarwa su suke suke siyarwa suke samun kuɗi suna ce kuma smoke is dangerous to the life eh, shi smoking shan taba din hatsari ne ga rayuwa likitoci suna cewa mashayin taba rayuwarsa tana gajarcewa ma'ana su a wajen su tun da eh, abin nan in ka tsare lafiyar ka za ka yi shekara da gashin tinkiya in ka mutu kai ka ga dama idan allah ya kaddara za ka shekara 60 ka shan taba in kana shan taba sai ka shekara 30 sai ka mutu lissafin su nan. suna cewa smokers are dying allen duk waɗanda suke shan taba suna mutuwa da wuri ne amfani shan taba ne amfani za ka tsaya kana tunani sai ka gama ƙone tunaninka sai ka gano to ne amfanin Allah ya sauke akwai wani labari zan ba ku kun san ina da labarai ina da labari akhil mubarak ukht wa ukhti al mubaraka yace ya dan uwa mai albarka ya yar uwa mai albarka jubila al insanu ala hubbi ar raihati at tayyiba an halicci mutum an sa masa san jin kanshi eh, mai dadi fa ta'ammal raihati ad dukhan al kariha to da Allah mu lura warin ta ba dadi ne da shi ko ko ko ko rashin dadi haza amr wannan bangare ɗaya kenan wa amrun akhar ta wani bangare ma yashabu zalika min suhbati wa jalasatin ghairu tayyiba abin abin da yake haduwa da wannan na daga miyagun abokai da wuraren zama marasa kyau wa alfazin la taliq da maganganun da basu dace ba wa asabu zalika kulli ala al-alaqati da kuma mummunan tasiri da hakan a kan ainihin alakar ma'aurata haza bin nisbati lidukhan to wannan ana magana na taba ne kawai fa kaifa wala haula wala quwwata illa billah bima huwa azamu hurma me kake faɗa game da abin da ya fi taba haramcin sa ya fi na taba tsanani wa shaddu asaran kuma ya fi tsananin tasiri wa ifsadan li akhlaqi zawj wanda ya fi bata halaye da ɗabi'ar miji wa yadha'atan li ibadati wa mali kuma abin da ya fi tozarta kudin ibadarsa da dukiyarsa wa imanin li zawjati wa auladi abin da yakan sa irin ga watsi da matarsa da yayansa ala huwa ta'adul muhaddarat shine shan kayan maye irin kwayoyi din irin waɗannan magunguna da ake sha irin giya أخي المبارك وأختي albarka ya دوامي albarka. يا إروامي fi تأمل في من ابتلي min من هذه المحرمات Ku lura. ku yi izina cikin waɗanda aka jarraba da wannan bala'i na shan waɗannan kayan maye ababen haramtawa kai fa ya to ma a walidihi wa zuwaji wa zuriyati ya rayuwar take kasancewa tare da iyayensu tare da matayensu tare da yayansu za ku kullun abu ne ne ba dace da aka mu kiyaye kayan maye Mun kiyaye taba ba ta da wani amfani an samu wata mata mai hikima Allah ya taba wadda Allah ya jarrabe ta mijinta yana shaye-shaye a cikin ku ko ɗanta ko jikanta ko wanta ko ƙananta ballanta na mahaifinta amma ita wannan matar mai hikima ta yi hikima cikin salo ta hana mijinta shan taba tun da yake neman ta bata taba sani yana shan taba ba ta taba sani ina shan taba ba ashe yana shan taba bayan ya aure ta ina sha a ɓoye a ɓoye ba ta ganewa har izo ta gane ko sai da abin ya miƙa sai mutum kuma ya ma daina jin kunya to da ta gane ina shan taba ba ta tada hankalinta ba kawai wata rana suna zanta ce princess ta ce na'am ta ce ai an ce haƙƙin matar mutum a kansa in ya ce ci da ita ko ta ce eh in ya sha ishayar da ita ko e in ya tufafi ya mata tufafi ko ya ce e allahu akbar ashe kun ga ne ba ina zuwa makaranta sai ta to kaga daga abin da kake sha ni ba ka ba ni isha ita ce ta ba yawan kina so me zai ana ba shi ba sai ta ce a ni ba irin taka nake so ba ni iri kaza nake so amma ba ciwo min za ka ringa ba ni za ka fara kuɗi ringa saya lokacin da nake bukata amma kullum kara nawa kake sha ta taba e faɗa e ce to kullum za ka ban wannan kuɗin ni ba kenan ita ba matsala yanzu eh, shi yanzu ba ya samu certificate ba saboda aka da in yana koyi koyi ko yana jin dardar ashe matar sama za ta dawo hannu sai da aka samu kamar wata guda kullum yana ba ta kudin tana tara, kullum tana tara, kullum tana tara. ran na ya zo ya cinna wuta ya dasa ita ma sai ta tashi sai ta je ta ɗauko kwano inda take tara kudin nan ta haɗa lairorin nan ta kalmashe su ta naɗi ta ɗan yi musu abin nan can ƙasa inda ake zuka ta yi nan saman ɗan babba kamar irin gwargwaro da ake cewa kawai sai ta ce ban laita ɗin nan ko ban a shanar nan nima kyasta sai ga ta karɓa tana ƙoƙarin kunna kuɗi wuta iri ga hannun sai ce ke baki da hankali ma kuka ce waɗannan kuɗin na kuɗi aka baki kona ce a ah, ina ruwanka ba na ba ne ita wanda ba shi da hankali ta ce mesa ta ce wannan kudin kudin tabata ne da kake bani na kullum su ne nake tarawa yau nake son kone su saboda kai ma kona su kake kai ba ka kona naka ba kare da kudinsa ba sai sha lahauna ba sai tsaye shuruta me kike nufi ta ce ai daga ran da ka fara bani kudin nan zuwa yau su ne waɗannan suka taru abin da ka kona kenan a taba da haka ni ma zan kone na yau da ce ni kone wanda zan yi ma ba zan cuta a lafiyata ba wani ba zai ji wari mara daɗi ya ce allah ya isa ba kai ko kullum ko da kake sha a gaba na sai dai dan kana miji na kan ji allah ya amma na tutuwa ya tsaya yi shiru iga a ah, yanzu a wata mukaddara ce kamar dubu talatin shi yanzu a wata ina kashe naira dubu talatin ina kona su a banza ya ce ta wancan allah ya miki albarka daga nan sai dai na shan taba kun san wani ina yin abu ne ba a samu wanda ya fadakar da shi inda ya kamata to da haka nake cewa ne ina mamaki wanda ke iya rarrashin mahaukaci mara hankali amma ya kasa rarrashin mai hankali eh ke din in yaro yana kuka ba ki albashin sa yaro yana da hankali in kina so ki hana shi abu ba ki iya hana shi to ya kika iya hana mara hankali yin abin da ba shi da kyau amma ki kasa hana mai hankali yanzu wannan da sai amfani da salo da Allah ta hana shi ko ba ta hana shi ba yanzu da yake cewa da ita mahaukaciya waye mahaukaci shine mahaukaci ko ita ce mahaukaciya you people, you are too hey kuna da basira kada ku dauka a banza Allah yi ku haka nan mata yace da zauna a cikin cikin ku kuma idan ya fito gabanin ya fara mu'amala da kuma ya fara tsotsan jikin ku kar ku dauka a banza Allah yi wannan ko a banza yi idan ya san ba abin da dan zai tsotsa a jikin ku yayi kuna da basira kuna da basira da haka ku ringa lura da wannan baiwar da Allah ya yi ku ringa sanin salo yadda za ku raba 'ya'yanku da abin da ba shi da kyau ku ringa tunani mai kyau wajen samun wata fomula ta yadda za ku raba mazajenku da abin da ba shi da kyau mace tana iya hana kowa komai sai dai mata ga dama ba kuma tana iya sa kowa i komai sai dai mata ga dama ba to abin da ke da bukata shine eh, in filfilo karkada fukafukin ki ki tashi ki je sararin samaniyar tarihi ki bincike ki yi shawagi ki wataya za ki samu in kin iya ruwa zama kifi in tsalle ki fada cikin ruwa ki je ki iyo ki yinin kaya a cikin tarihi da labarai za ki gano yadda mata masu basira ba wanda ba su sa ya abu ba abin mai kyau ko mara kyau Allah ya ganar da abu na shida da yake rusa gida shine al-ghadab fushi ana bi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ausini imun wasiya qala manzo Allah ce la taghdab karka fushi faraddada miraran imaimaita lokaci bayan lokaci duk da ya tambaye shi kala annabi ce da shi la ta gaba karka ya fushi hadisin imam bukhari hadisin ya lamba 6116 a cikin sahih bukhari linattaqi al-ghadab la budda an nudrika atharahu al-khatir har mu iya kiyayar fushi sai mun san mummunan tasirin da fushin yake da shi wa ma yantiju anhu min adrarin da abin da yake haifarwa na daga cutarwa la alamu madaha illa Allah wanda baya wanda ya san munin sa sai Allah darbun wa ifsadun lil fushi kan sa ayi duka kan sa a bata dukiya wa tadyi'un lil fushi kan sa mutum yi watsi da matarsa wal aula da 'ya'yansa wa qad yasiru ila al kai fushi kan sa ayi kisa wani ya kashe wani saboda fushi ma ne haka ne shi yakan sa a yi kisa ba ku ga ɗan annabi adamu na farko ba wanda ya sunanta kisa ba fushi ne ya sa shi ba fushi ne saboda kawai an ce ba za ka auri wannan matar ba waccan za ka aura ba fa auren aka hana shi ba kwata-kwata a maimakon ka auri wannan ka auri wannan sai ce a shi ya fi ta yi dai kisan kai har yanzu an kashe kai da zalunci sai ya dauki ka mushi saboda shi ya koya mutane gabani ya kashe dan uwansa ba a san mutuwa ba me ya jawo masa fushi to labarai ga sunan da yawa in ka ji kisa fushi ne musamman na yanzu ina da wani labari zan ba ku shi shi ma ku rikici shi ita kaifa na al gadab ya za mu kiyaye fushi awwalan abu na farko anya ta farko take yayar fushi al-isti'azatu billahi minash shaitanir rajim mu ringa neman tsarin Allah daga shaitan abun jefewa daga fushi an Sulaiman bin Surat radiyallahu anhu qala daga Sulaiman dan Surat yace kuntu jalisan ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban wadansu mutane suna zage zage fa ahaduhum ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu dayansu idan fuskarsa ta yi ja ainihin jijiyoyin wuyansa sun mimmiƙe da ya ce audaj uruqun min al'unuq su ne waɗannan jijiyoyin da wuya faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la'alamu kalimatan lallai ni wallahi na san wata kalma lauka qalaha da zai faɗi wannan kalmar zahaba anhu ma yajidu da wannan fashin da yake ji zai tafi ya kadi shi لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا يأتي أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد دا أمور دا يكي دي دا تنزرر تيسل كوشي قبرنا حديث إمام البخاري أتكين سيو البخاري حديث من لما دبو شدا دا دليل شابير دا إمام مسلم أتكين سيو مسلم حديث من لما دبو بيو دا دليل شدا دا قوما da haka in kika ji fushi in ka ji fushi musamman miji da mata ku ringa isti'aza a'udhu billahi minash shaitan a'udhu billahi minash shaitan a'udhu billahi minash shaitanir rajim an gane to yanzu nan za a nemi fushin a rasa insha Allah ثانيا hanya ta biyu da zamu bi ke yayi fushi mu tsira daga sharrinsa inda husulil gado lokacin da aka yi fushi idza kunta waqifan faqul in mutum yana tsaye fushi to ya zauna wai za kunta qa'idan fattaji in kana tsaye ya ka zaune to ka gida wa qul a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ukhruj min makanika ila makanin akhar tawadda salli rak'atayn in abin ya ka ji bai wuce ba ta ka bar gurin ya alwala kai sallar nafila a biyu insha Allah zaka ga abin ya kawo maka mutum dan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sallar sallona bai bata masa rai sai ita tashi kama sallah kuma jiya mun wuce hadisi ai ko annabi yace fushi daga wuta ne yana kuma bushe wuta ne bice wuta ne da mai da ruwa da haka in ɗanku ya fushe ya alwala salisan hanya ta uku da zamu mu kauce wa fushi an ya tafakkara fil akhbaril warida fi fadl al afwi mutum ya tuna hadisan da suka zo da ayoyi akan falalar afwa wal hilmi da juriya da haƙuri wa anna ajrahu wa anna Allah ita da cewa in yayi hakuri Allah subhanahu wataala zai shi lada dan samun karin bayani sami littafin mawsu'atu nadratin na'im juz'i na daya shafi na da 578 sai ka samu karin bayani sosai to da haka in aka tsabbaka waɗannan abubuwa insha allahu za a sami ainihin an yi maganin fushi za a kauce wa fushi a sabi abu na bakwai da yake rusa gidan aure alkadif ƙarya ƙara ta'ala allah maɗaukaki ya ce ya yi hallabi na amanu ta ƙullaha wa kunu masu sadiƙi ya kuma su imani ku ji tsoron allah ku kasance tare da masu gaskiya wannan ayar tana cikin sura ta tara suratu tauba aya ta 119 an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa innal kadhiba yahdi ila al fujur kuma lalle ƙarya na shiryarwa zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an nar ita shi kuma fajirci ina shiryarwa zuwa ainihin ga wuta wato me yana shiga wuta hadisi imam bukhari hadisi mai lamba shida da imam muslim hadisi mai lamba da ba'd al-azwaj fahima jawazal al-kadhibi ala Zaujati, fahman khata wasu daga cikin ma'aurata sun fahimci hadisi da zo cewa ya halatta ma'aurata su junan su ƙarya sun masa mummunar fahimta hatta asbahat hayatu ma'a zawjatihi kulluha kadhib har ya zamanto rayuwarsu gaba ɗaya ƙarya ce a ciki an gani kullun ƙarya zai mata kullun ƙarya za ta yi masa wal hayatul qa'imatu 'ala al-kadhib la rahata fiha wa la tuma'nina kuma bin rayuwar da aka gina ta a ƙarya babu nutsuwa a cikin ta bal yasudu al istirab wa shukuk wa zunun sayyi'a bal abin da zai zo baibaye ta shine rashin zaman lafiya da shakka da mummunan zato kullu zalika bi sababi adami thiqati bi kulli minhuma saboda kowannen su yanzu ba shi da aminci da ɗayan dan ke kin saba kullun ƙarya kike mata shi ma ko saboda haka zaki dinga su shi ma fa ƙarya yake miki shi ya saba kullun ƙarya yake miki da haka zai zaton ke ma kullun ƙarya kike mata dole haka sai ku zamanto kuna rayuwa ainihin a cikin shakkar da juna zalika kullu zalika bi sababi adami thiqat bi kullin minhuma dalilin wannan ko wannan su ba zai amince da dayan ba amma al-kadhibi tasbu al-hayatu zawjiyya shaqa'an wa ana'an wa bughdan lil akhar da irin wannan karyar sai ya zamanto rayuwar aure ta waye gari mai wahala da ƙiyayyar juna da ainihin gaba liza akhi zawj kun sadiqan ma Allah subhana da haka ya kai dan uwa ma'aurace kina namiji ko namiji ko kina mace ka zamanto kowanne ma'aurace ya zamanto mai gaskiya tare da Allah wa sadiqan ma'amanta ta'amalu ma'ahu kai gaskiya tare da wanda kake mu'amala da shi rasulul ulfatu wal bainaka wa bain zawjatik za a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai da fahimtar juna tsakaninka da abokin auratayyarka kana miji ko kina mata na ce da kuna da labari da zan bayar akwai wani mutum ni na san garinsu amma ban san shi ba ban san gidansu ba amma ɗan garin ibada labari kuma 'yan garin suka gangata shi wani mutum ne zamanin dauri can baya kenan mawadaci ne ba laifi a garinsu ya aiko da kayan cefane daga kasuwa komai da komai matansa hudu ma kun ga alamar wadata kenan alamar wadata ce ko talauci mutum da mata hudu wadata ne ko talauci wadata ce kuma yana da yaya ya aiko da komai ranar juma'a ne kuma ranar juma'a ne to ya dawo daga kasuwa da ya dawo daga kasuwa sai zai tarar yara ba su ci abinci ba suna da damuwa sai ce me ya faru ya ka ce ai miya ce tana kan wuta wai mangul lokacin mangul ake yi kun zan mangul ko da tije daga cikin ku za su iya sani wani abu mai kamar kanwa da da ake sa a miya shine a madadin gishiri yanzu an gane ne da aka kawo babu mangul sai ce amma yaron da ya kawo yankon a ce je ya karɓo mangul ta kyale ita kuma ko gidan wance ya faɗi wata mata mai kayan abin nan ko nan aka je aka ce ta bayar da mangul ɗin awu da za a sa a miya kafin da daga kazuwa ba za ta bayar ba to muna jira ka kawo kuna jira an kawo suka ce sai tutu barin biyan kawo sai ya fita har ya mutu ba su sake ganin shi to amma me ya faru yanzu lokacin ku ya kare ni ma lokaci na ya kare zan ba ku labarin abin da ya faru amma sai mun sake samun wata munasaba in kuma kuna so ku ji sai ku tuna mu dan ni labarai na suna zuwa lokacin da gaba ta zo in na wuce shi na wuce shi ke abin na faɗa koyi zan daidai Allah ya ba mu lada inda muke kuri Allah ya taimaka abin da yake na yake ba mu ikon aiki na ne santa kuma ya ba mu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai waɗannan tambayoyin da aka kawo insha Allah sai dai karatu na gaba sai mu amsa su dan samu duba su inda ya kamata sannan ga gudunmuwa dai ta marayu da aka kawo ainihin akwai masu dubu biyar biyar akwai masu kaza kaza akwai masu kaya allah ya saka da alheri allah ya sa cikin mizanin kyawun ayyuka muna roƙon allah ya karɓa daga wajen mu gabaki daya sannan shi shugaban tafsiri da ya ce yau zai zo ya muku bayani to amma ina jin saboda harkokin koyar sadaka to to insha Allah dai za a zo a raba kayan marayu a yau ga kayan nan ma an riga ya an kawo su eh, insha Allah kuma in an yi a za a raba in Allah yadda eh, saboda haka duk wanda ta san akwai wanda za ta kawo ko wanda ta kawo sunansa to za a zo bayan sallah azhar ne insha Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba Allah ya bada lada Allah subhanahu ta'ala ya sa waɗanda za a ba Allah ya sa su amfana da abin